yau muna ranar 17 ko 17 ga watan dulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 27 ga watan 7 miladiya 2021 domin ci gaba da darasi na daura a cikin ilimi mai girma ilimi mai mahimmanci ilimin usulul fiqh a jiya idan ba a manta ba mun fara bayani akan mabahisul hukum hukunci wanda dama an ce mana abinda usulul fiqh ke tattaunawa akai saman maja hukunce-hukuncen shari'ar musulunci dalilai in ka ce abu kaza hukuncinsa kaza ne to me yasa wannan hukuncin ya zama shine hukuncinsa abinda usul fiqh yake karantar da mu kenan domin ka'ida ita ce Allah ta'ala yana son mu bauta masa da dalili ba da molan ka ba ba da molan ka ba ba da ka ba kawai a'a da dalili da hujja da dalili da hujja to mun fara bayani akan hukunci an faɗa mana menene ake ce ma hukunci خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع تشيني سيمالر يفار أو كمنا قبو من تعريف مو ينا من بياني أن فتا من اللي أكي شمع الخطاب an faɗa mana ne ake ce ma af'alul mukallafi sannan shi kan shi mukallaf an faɗa mana wane ne shi da sharuɗansa guda uku albaligul aqilul fahimu lima yukhatabu bihi sannan shi aka fara mana bayani kan al-iqtiba ba ku da aka faɗi to baki dai hukunci shine wannan idan aka ce alhukmu a shari'ar musulunci waɗannan ababen da aka lissafa su ne ga sunan wannan chat aka fitar da shi alhukum ya kasu gida uku akwai al-iqtidar akwai at-takhyir akwai al-wada'u bari mu gama karanta na cikin littafin sai mu dawo kansu zai fito mana fi insha Allah to da aka ce bil iqtida al iqtida ma'anahu talab idan aka ce al-iqtida shine ma'anarsa nema nema wa yashmalu talab al-fi'li wa talab at-tark ya kunshi neman ai aiki ko kuma neman abar aiki shari'ar musulunci gabaki ɗayan ta wannan ne shi yasa suke da ka'ida ta usul suna cewa madaru shari'atil madaru shari'atil islamiyyati ala amrayn if'al wa la taf'al gabaki dai shari'ar musulunci tana tattaunawa ne tana zagayawa ne a kan ne if'al wala taf'al ko dai kai ko a ce kakkai if'al la taf'al ne sun ya ke ce musu al'amru wan nahyu al'amru wan nahyu yake shari'ar musulunci ko kai ko kakkai ko a ce maka yi ko a ce kakkai gabaki dai abin da Allah ya jarrabe mu da shi kenan kuma da al'amru annahyun nan su ne jarabawar da ake ma musulmi ko dai ya ci ya je ya shiga aljanna ko kuma ya faɗi ya shiga wuta da abin da ake ya wuce abu biyun nan ba if'al la taf'al shine al ba, talabul fi'l ko kuma talabul tark muna ganewa Shi ne sai ya ce wa talabul alfi'li ma an yakuna talaban jaziman idan aka ce ai aiki to neman ai aiki neman nan kala biyu ne a shari'ar musulunci In ma an yakuna talaban jaziman ko dai ya kasance an nemi cewa ayi an nemi cewa ayi kuma aka karfafa ta yadda idan baka yi abin da aka ce maka kayin nan ka saba ma Allah shine at-talabul jazim wa yusamma huwa al-ijab shine ake ce mishi wajibi shine wajabtawa yanzu Allah subhanahu wa ta'ala da yace mana wa aqimus salata ku yi sallah yace aqimus salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr yanzu mun yi qur'an al muna fata Allah ya amsa mana mun yi na yau asuba kenan eh? to muna neman yanzu mu samu mu samu duluku shamsi shine ne ai zawaluha zawaluha min wasti kabdi sama wa mailanuha ila janibil shi shine duluk rana ta zama ta karkata ta bar tsakiyar sararin samaniya ta koma ta fara karkata zuwa ga bangaren yamma to a zahar ta shiga kenan shi yasa wannan ayar malamai suka ce ita ce ayar da ta tattaro lokutan sallah duka aqimis salata li duluki shams duluku shamsi zawaluha min wasti kabidi sama wa mailanuha ila ila janibil girbi haga mun samu lokaci biyu kenan a zahar da la'asar duluku shams ila ghasaqil layl ghasaqul layl gudu shams rana ta fadi mun samu lokuta biyu lokacin magriba da lokacin sallar isha sai Allah ta'ala ce wa qur'anal fajri sannan da karatun da ake yi da asuba karatun da ake yi da asuba shine ne sallar asuba ce ce inna qur'anal fajri kana mashhuda to kaga Allah ce mana ne sallah to wannan sallar wajiba ce wanda bai yi ta ba wanda bai yi ta ba zai sha ba zai sha ba to kaga at-talabul jazim kenan shine al-ijab wa imma talaban ghayra jazimin wa yusamma an ko kuma ya zama umarnin ba a karfafe shi ba umarni bane mai karfi shine ake ce mishi nadbu mandubi kenan mustahabbi in kai za a baka lada in ko ba kai ba shi kenan ba za a baka zanibi ba kaman umara yin umara mustahabbi <laughs> in mutum ya mutu bai taɓa yin umara ba kuma yana da hali Allah ba zai tambaye shi ba saboda mandubi na iyaka a cikin littafin shi na rubuta lada ba zai ga ladansa ba domin bai yi aiki ba umara nan to duka a sallah ita kanta da muke yi akwai a cikin sallah abubuwan da ake ce musu ai fara'idu salati ai to daga nan aka samu akwai abin da ake ce musu mustahabbatu salati ko a ce fadailu salah mustahabbai kenan in ba ka yi ba sallaka ka ba ta samu matsala ba kuma ba komai shi yasa misali a mazhabin malikiya sai su ce ba kabli a kanka ka ban wannan abin amma babu kabli a kanka kun ga mandubi da to shine wannan al ba'u a bangaren farko dalabul fi'li dalabul fi'li shine ake ce masa al'amu shari'a ta bada umarnin wani abu to wannan umarnin da ta bada ko da ya kasance aljazim shine ake ce masa alwujub ko al'ijab wajabtawa shine kuma ake ce mishi alfah ta yadda in kai Allah zai baka lada in kuma baka yi ba Allah zai kama ka da zunubi kun ga na farko kenan sannan na biyu annadbu mustahabbi shine wanda shari'a ta nemi amma bata ce dole ba in mutum ne zai samu lada duk rayuwar mu tana gudana a ƙarƙashin waɗannan abubuwan in dai umarni ne akwai umarnin da in kai Allah zai baka lada in kuma baka yi ba kana da zunubi akwai umarnin da Allah ya bada in kai kana da lada amma in baka yi ba ba zunubi a kanka shine ake ce mishi nadbu ko a ce al-istihbab shine mustahabbi ko kuma a ce masa al-fadila misali raka'atul fajr raka'atul fajr raka'o'i guda biyu da ake yi ina fatan dukkanin mu mun yi kafin mu sallah asubahi to wannan raka'o'i guda biyu anan yake a nan suke mustahabbi in mutum bai raka san fajiri ba ba za ka ce ga zanubinsa ba amma kuma in yayi fa an ba shi lada ita ba sallah asubahi da muka yi ita ma raka'a biyu ita kuma tana nan in baka yi ba akwai alhaki a kanka in ka yi kuma kana da lada to kun ga su ne wannan tsalabul fi'ili kenan a ƙarƙashin aliktiba'u ya fito mana wannan to sai ya ce wa tsalabul tarki sai kuma neman ka'ai abu a hana ka shine ake ci na annahayu talabu tark shi ma ya kasi gida biyu ma an ya kuna kwalaban jaziman bi tarki ko dai a nemi cewa a bar wannan aikin tilas in kai kuma kana da zunubi kamar karya, kamar zina kamar gulma kamar cin dukiyar marayu kaga duk waɗannan wasu daga cin misalai ne na ababen da Allah ta'ala ya hana yi in kuma mutum ya aikata to zai wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhala sai dai idan mutum ya tuba illa man taba wa amana anna wa amala wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurar rahima mun gane ai wa yusamma at-tahrim shine ake ce mishi haram a wata lugha ana ce mishi al-hazr alhazru shi kuma abin da aka hana shi ne ake cin shi almahazur ko a ce masa almuharram ko a ce masa almahazur almahazur wa imma talaban littarki ghaira jazinin ko kuma ya kasance an hana a yi amma ba a ƙarfafi hannun ba kamar misali ne hannun da aka yi a game da shan ruwa a tsaye makaruni ne shan ruwa a tsaye ba haramun ba an fi so in za ka sha ruwa ka zauna kuma sai ga shi masu binciken lafiya suna tabbatar da tasirin da shan ruwa a zaune yake da shi da kuma mummunan tasirin da shan ruwa a tsaye zai iya haifar ma mutum makaruni ne mutum ya sha ruwa a tsaye bai yi zunubi ba amma in ya zauna kuma ya sha to za a ba shi lada shi kuma shine ake ce masa ne ake ce masa alkaraha makaruhi kenan makaruhi muna ganewa shine makaruhi talabu tarki amma gairun jazim an nemi a bar abu amma ba a karfafa hannun ba ba a hannun ba wannan za mu iya samun shi a ibadu za mu iya samun sa abin da ya shafi mu'amalolinmu da kuma babin abin da aka ba mu damar mu ci ko kuma mu sa ko kuma mu kifafi ko kuma mu sha ana samun makaruhai a ciki ababen da da za ka bar su ya ci amma idan kai ba za a ce ka yi zunubi ba mun gane awi tahiyya to sai tahiyya yanzu mun fahimci waɗannan in an ce mana alif iqtibau abu biyu ne ko dai talabul fi'il shine al'amru ko talabul tarki shine annahyu talabul fi'il al'amru ya kasu gida biyu ko dai alwujub ko an-nadbu talabul tarki annahyu ya kasu gida biyu ko at-tahrim ko al-karaha mun gane su abinda shari'a ta ce mu yi tilas in ba mu yi ba za a kama mu da laifi a lahira shine ake ce masa wajibi abin da aka nemi mu in mun yi za a ba mu lada amma in ba mu yi ba za a kama mu da zunubi ba mun gode maka ya Allah wa kunta bina rahima shi kuma shine ake ce mishi mandubi nadbu kenan ko a ce masa mustahabbi ko a ce masa fadila mun gane sai talabu tarki shi kuma shine annahyu wannan annahyu shi ma ya kasu gida biyu ko dai ne abu a ce haram ne kai in kuma kai Allah zai kama ka da laifi ko kuma makaruhi karaha an hana ka kai amma idan kai babu zunubi a kanka mun gane to sai at-takhyir sai ya ce wa awi at-takhyir wa at-takhyir wa ma'anahu at-taswiyat bayna al-fi'li wa at-tarki wa yusamma al-ibaha <laughs> shi kuma shine daidaitawa da kai da kace duk daya ba lada ba zunubi a ciki waɗannan duk sun shafi sun fi shafi ababen da aka ce mana mu ababen ababen da aka samu mu sha tufafi duk asalin su halal ne ba lada ba zunubi da wanda ya sa menene ake cewa da wanda ya sa shadda zina da wanda ya sa wani yadi wai da suke ce mashi wai shirin kamaraya dukkanin su halasu ko ko mai gizina yana da lada ba da lada to a nan ne kun ga matsalar bid'a take zuwa yanzu wannan fanka da tana tana ta juya a masallaci ko da fanka a masallaci ko ba fanka a masallaci masallaci yayi ba ta da alaka da sallah wannan microphone din da ake amfani da ita halasci ba ta da alaka da sallah domin wani ma zai iya ɗauka a coci ma akwai ta in ka je gidan rawa akwai ta amma me ake yi da ita ita wasila ce ana amfani da ita domin jiyar da sako wannan wayoyin namu ga sunan waya ga waya wani ya kalli abin arziki wani ya kalli abin banza wani ya kira ya sada zumunta ya samu lada ya sallama wani kuma shi kenan ya kira ya zage-zage ya ci mutunci shi kuma ya samu zunubi kaga amma me asalinta halal idan mutum ya rika waya ba yi da lada ba yi da zunubi amma a cikin halal idan mutum ya aiki da halal ta hanyar da ta dace to za a bashi lada ba dan ya aikata halal ba a'a sai dan ya aikata wani abu na alheri da halal ɗinsa kun gane mutum sai ya ci abinci ya koshi bai da lada bai da zunubi amma da zai fara cin abinci sai ce bismillah to za a bashi lada bismillah ya aikata halal amma a cikin halal kuma sai aka sami ibada za a ba shi lada na cewa ne da zai ci abinci ya yi tasmiya ya ce bismillah ya gama ci da zai ci sai ya ci gaban shi bai rika cin gaban wani ba ya aikata halal amma a cikin halal kuma ya yi abin da aka umarce shi ya yi kaga Allah ta'ala a cikin tsarinsa hatta abin da yake halal bai bamu ne yadda muka ga dama ba halal ne amma kuma sai aka ta mu saboda tsari sannan ya zo wajen cin abincin nan bai ci da zafi ba abinci na ci da zafi yana ƙona kona shi a baki ya aikata abin da shari'a ta umarce shi a yi amma a cikin halal sau da ka za a ba shi ladan wannan bin umarnin shari'a da ya yi bai ci abinci da zafi ba muna ganewa ya gama cin abincin nan sai ce alhamdulillahi yari a ba'amani wata ƙani waje alani musulmi at'amani wa الذي wa kafani wa awani dukkanin su sun inganta to za a bashi lada yayi addu'a addu'ar ne addu'ar yaban Allah da gode masa bayan ya gama cin abinci cin abinci ne sunan shi ne hukuncin shi halal ba lada ba zinubi amma tun da ya aikata wani abu da shari'a ta tashi a yayi a cikin halal da ba lada ba zunubi to ne zai samu lada muna ganewa so da kashe musulmi duk inda ya motsa to in ya ga dama zai jawo makan shi lada a wajen Allah duk inda ka motsa duk inda ka motsa kai abin da shari'a ta ce ta yi to za ka iya samun lada amma dai a takaice idan an ce a tahyir shine a tasmitu baina alfi'li wa ko kai ko kai ba bambanci al'ada ko zinubi to shine ake ce masa ibaha shine ake ce mishi mubahi kuma shine ake ce mishi jawaz shine jaiz mun gane to kun ga su ne waɗannan to yanzu wannan duka a ƙarƙashin al-iqtida'u da a ƙarƙashin al-hukmu suke mun samu al-iqtida'u mun samu at-takhir to sai na gaba sai ya ce wa sai ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-aqsamul khamsatu waɗannan hukunce hukuncen guda biyar sai na mutu za su zama biyar wa zai fito mana da su guda biyar ga sanar a jere waɗannan alwuju nadu a tsari alkaraha al’ibaha kun zan su? to su ne na'ani al’ijaba wa nadba wa tsarima wa alkaraha ta su waɗannan biyar ɗin fiye a samun hukumi ta tunifi su ake ce musu hukunci na shari'a wanda aka tallafa mutum aka ɗora masa abin da ake ce ma a taklif shi ne ilzamu ma fi kulfa a ɗora maka abin da akwai wani nau'i na wahala a ciki yanzu wani abubuwan duk ba su suke wahalar da mu ba da haram da halal da wajibi da mandubi da makaruhi ai su suke halaka su suke su suke su suke halakar da mutane wata sanadiyar su suke halaka yanzu ne na ne na sauki na bacci duk kiran sallan nan da ladan ya kwana mana to gobe zai tashi ba daidai lokacin ma kawai idan an kwana ana zafi ne to daidai lokacin zai ji shi ɗan ya kunna mai wani AC mai daɗi bacci ya fi daɗi a lokacin ba zai iya tashi ba kare shi sa aka ce mashi takalifi amma idan mutum ya yaƙi hansa ya yaƙi shaidan sai ya miƙe kaga kharaja min uhdati taklif yanzu ya fita daga abin da aka dabaibaye shi da shi shi kenan to shi sa aka ce musu aka ce mishi al-hukmu taklifi ai ilzamu ma fihi kulfatu wal kulfatu al mashaqqa abinda akwai nau'in na wahala a cikin sa to shine aqsamu al hukm al taklifi sune waɗannan guda biyar wannan kun mun kusan ku gama sai rubuta wannan su su ma da wannan caci وسيأتي تفصيل ذلك في أقسام الحكم ma yi يهقري bayanin su zai zo a bangaren da malam ya ware da yi bayani a kan kashe-kashen su da kuma yadda suke zuwa da kuma yadda suke caccanzawa mun gane da kashe-kashen su to sai a cikin tarihin ma an ci awul wada alwadu menene alwadu a Hausa alwadu sawa ajewa shine alwadu sawa ko ajewa shine alwadu ko kirkirowa ko samarwa wa ma'anahu kitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi aqwalil mukallafin abinda ake nufi da alwadu ga can a Shi shine maganar da Allah subhanahu wata'ala yake bayansa wadda ta rataye da ayyukansu a matsayinsu na kallafi. min jihati ma yad'uhu ash-shari'u min ja'li shay'in sababan li shay'in ta ɓangaren Allah ya sanya wani abu ya zama sababin wani abu kun ga sabab can marubuta ko alwadu a sabab shine na farko a cikinsa. bari mu za mu ji mai ake ce ma sabab wa shab au shab au shab ko kuma ya zama sharaɗinsa au mani mani'an ko kuma ya zama mani'insa ne hana shi me sababi sababi shine mujibul fi'il abun da ke samar da aiki idan Allah ya ce abu kaza wajibi ne to ba za a yi wannan abin ya zama wajibi ba sai idan an samu sababinsa yanzu me yasa muka yi sallah asubahi wa zai ba mu amsa saboda lokaci ya shiga ne lokacin shiga lokacin sallar asuba alfijir na gaskiya na gaske ya fito kuma ya fito ko alhamdulillah mun yi sallar asuba yau ranar talata to me yasa yanzu ba za mu la'asar ba za mu azhar ba in mutum ya ce to ni dai gaskiya ni kawai bari in azhar ita in huta yana gama sallah asuba yake ce ai kawai bari ne a zahar dan mu huta kaga koda ta zo shi na maka ga Ta kai ba samu sababi ba ba samu sababi ba ba samu sabab ba sabab shine mujibul fi'l abin abinda ke samar da aiki in ba shi ba aiki kun ga me hukuncin sallar asuba alhukumu taklifi alwuju ko alfardu ko wajibci to amma wannan wajibcin ko kullancin ba za a tabbata ba sai da ne sai an samu sababi daga cin asbabu wujubi salati akwai ne dukhulu waqtiha shigan lokacinta kun ga sababi sababi mu koma azumi azumi ne hukuncinsa azumin watan ramadan wajibi ne ko mustahabi wajibi ko to to yanzu kawai sai mu ce wani wata muke yanzu ba watan zulhijja sai mu ce to ai ramadan watan watan tara ne tunda mun yi na bana ko ba mu sani ba ko za mu kai baki mm. ai dai karshen shekarar ya zo to mu tun daga farkon zulhijja bari mu fara azumin mai ramadan din shekara ta 1443 sai mutum tun daga ranar da aka ce an ga watan zulhijja ɗaya ga wata ke ta azumin har zuwa ƙarshen wannan watan na zulhijjan da muke ciki kwana talatin ko kwana ashirin da tara azumin shi yayi ko yayi na baɗi shi ke nan mutu ta zo Allah ya sa yana da rai sauran mutane suna azumi ko sai dai ga kallon su an yi magana ta ni na riga ne nawa eh? yayi kaga sabab babu sababi sai an samu sabab سبب شيني يعني استهلال الشهر استهلال الشهر وتا يبين يشقى كما وتا نند أكثر سونا السنة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفقه في فمن شهد منكم الشهر الشهر هو أنت يزمينا نلاتي الشقلوف a cikin wannan wata ba matafiyi ba ne shi kuma ya balaga kuma yana da hankali hu, to ya azumci wannan wata ashe la yusamu shahrun wujuban ghayru ramadan ba wani watan da ake azumin sa na tilas idan ba ramadan ba <laughs> to kaga sababi sababi in ba sabab babu shi ba aiki to kun ga sabab kenan sai na biyu da yayi can shi ma ya zo ko ashar ashar shi ko me shar'i shi kuma shar'i tsanin sababi ne shi kuma zuwa yake yi ya ce to ni ma sai da ni sai na cika sannan za a yi ba lokaci ya shiga amma mace ce daidai wannan lokacin kuma tana cikin jinin al'ada ko jinin beki za ta yi sallah asuba za ta yi azumin wata ramadan kaga sharaɗi sai da tsarki sai tana da tsarki sai tana da tsarki cikakken tsarki sannan za ta yi sallar asubahi idan ta ce ai tana haiba tana jinin al'ada amma sai ta ce ita sai ta yi sallar asuba ta saba ma Allah hmm. izini domin ta yi sallar ba ta da tsarki ba ta da bata cika shari'in yin sallah ba kun ga babu wajabci a kanta babu wajabci a kanta to sai na ƙarshe shine almaniya shi kuma almaniya zuwa yake ya tsaya ya ce akwai ni ba za a samu hukunci ba akwai ni ba za a samu hukunci ba ni in ina nan to ba za a yi hukunci ba amma mu kishiyantar da wancan macen da ta zo ga lokacin sallah yayi amma kuma sai ta zama tana jinin al'ada to wannan jinin al'adan ya zama mata ne mani'un min as-salah ya hana ta ce sallah shikenan ku ta sunna ku ita kuma ce zamanta in karatun qur'an in bacci take ta ci gaba da baccin ta ba wanda ya ce sai ta tashi a lokacin shi ne mata masu tarbiyya da yawa wasu zaka ga sun tashi suna da 'ya'yansu ƴaƴansu su ga sun tashi a daidai wannan lokacin kila yaran ba za su iya fahimtar me yasa ba ta yi sallah ba sai su ga ta miƙe amma dai ba sallah za ta yi ba to kun ga ma ni isi duk a gidan bi a ƙarƙashin wajibi ba zai tabbata ba sai an samu sababuhu sai an samu tawaffuru shartihi sai an samu imtina umani'ihi a samu sai ya tabbata a samu sharaɗi ya cika sannan kuma a samu mani'i bai nan in akwai mani'i ba za a yi aiki ba in shar'i bai cika ba ba za a yi sallah ba ba za a yi aikin ba idan sababi bai zo babu aiki babu sallah muna ganewa kun ga shi ne su kuma ake ce musu aqsamul hukm al-wad'i su kuma su ne al-hukm al-wad'i to anan na rubuta wasu a ƙasa an yi sabani a kansu wasu malamai sun ƙara su a matsayin suna cin al-hukm suka kawo as-sihhatu da al-fasadu da al-butlan bayanan suna da tsawo za iya yin kusan awa uku muna magana su amma a takaice a gugguje in an ce a siha shine abu ya zama ya inganta a yi shari'a ta yadda a yi shi to shi ce nan ce ya zama sahihi ya yi komai nasa ya cika sai a ce masa sahihi fasidi kuma ya lalace ran nan mun yi bayani kan alfasad har na buga muku misali da ina jin eh, aikin hajji ne ko ko dai wani abu mai kama da haka to suka bambanta tsakanin abin da ake cimta alfasad da albutlan wasu kuma suka ce abu ɗaya ne biyun can to duka mun so za mu iya jin su haka mu haɗa su mu haɗe su da alfasar da albutlan wasu suka ce alfasad shine bacin aiki amma za a iya gyara shi kamar misali mutum ya je aikin hajji na san kun yi koya aikin hajji a nan a aikace shi yasa nake buga misali da shi duk da na san ba kowa bane ka san mutum bai biya kudin aikin hajji ba aka zo ana koya aikin hajji bai cika ganewa ba <laughs> amma idan ya biya sai kai kawai ya gane ana mishi bayani sai ka ya gane amma idan ya san bai biya ba ko ba a biya mishi ba in ana bayani sai kawai kasa gane abin da ake nufi cewa dawafi shi dawaful ifaba dawafu dawafu dawafu dawaful umra ko tsawafin qudum ko tsawafu alwada'i sai ka ta gane me ake nufi da su wallahi ba mu iko to alfasad suka ce abinda idan ya lalace ba zai gyaru ba sai dai ai wani sabo shine fasadi kamar me kamar misalin mutum ya je ya aikin hajji amma ranar arafat bai yi tsayuwa arafat ba wannan bayi da hajji kwata-kwata ya yi aikin banza Allah bai aikin hajji ba saboda arafat rana ɗaya ce lokaci ɗaya ne in mutum bai sama ba shi ke shi yasa a lokacin a cikin al'adalcin mutanen shugabannin saudi arabia abin da suke yi shine ko mutum bai da lafiya sai a ɗauko shi a ambulance a aje shi a wajen a ci gaba da jinyarsa a wajen za ka ga ambulances da yawa ga sunan motocin jinya na sunan an jera su iyakar ganin ka ko a garin ku ba ƙwara ɗaya amma sai ka ga an jera su sun fi ɗaya Makasa lafiya ne a cikinsu da kuma waɗanda suke jiran kota kwana kuma ba za a kashe su ba haka za ka ga suna wal wal wal wal suna wannan hafiya tsawon yi ne su kaga fasadi kenan saboda kada hajjin mutum ya zama fasidi ya je ya hajijiya domin dama akwai hajji akwai hajijiya to to shi ko butlani shine abin da in ya lalace sai a ce maka ato ka gyara shi ta hanyar aikata abin da baka yi ba a cikinsa kafin kai din nan ya zama batil amma idan ka zo da wannan abin da baka yi ba sai a ce masa ne ya zama sahihi ya dawo gidan siha amma fasil la salih ba zai iya gyaruwa ba sai dai ka yi sabo so daga mutumin da bai yi arafat ba sai dai ba iya je sabon aikin hajji sai sabon aikin hajji mun gane haka mutumin da ana aikin hajji kawai tara da matarsa shi ma aikin hajjin shi ya zama fasidi ba zai taba jaruwa ba sai dai baki ya dawo ya zo ya sabon aikin hajji wannan kuma ni bagarin su ma in bi an sani ba za ka ce mai alhaji ba kamar yadda mu muke cewa alhajin nan na al'ada da mu da indiyawa da mutanen asiya kusan mutanen asiya da mu afirka mu ne ake ce mana alhaji amma babu larabi alhaji mm. لا غضب تنقض يا ايت هدي عقلي لو كنت بدك تعيط هدي شيء بدك على الحاجه ما دام قاعد تبع الهجمة على ادى شيبا ليه في بني فا خصوصا اذا فاوا ما ليه في بني دم متين هذا ايت هدي ان شيء مش على الحج ما ليه في بني اما دي القاعده لو كنت بدك تعيط هدي فيني بدك على الحاج kun ka dawo shi ke nan da yanzu ka gama su nesa ba a ce ma mutum almusalli eh <laughs> wanda ce maka asa'imu to Allah shi taimake mu to su ne waɗannan waɗannan ba za mu shiga cikinsu su da yawa ba sai ya ce wa hadhihi al-aqsamu thalathatu an sabab wa ash-shart mania waɗannan kashe kashen su uku su kuma ga fitan na saman nan ash-sababu da ash-shart da al-mani' hiya aqsamu al-hukm al-wada'i su ne ake ce musu kashe kashen hukunci na wada'i وسنتحدث عنها في موضعها الآتي إن شاء الله تعالى ذلك مجانا أكنس إن شاء الله أجبان a wajen su, mun gane waɗannan to gabaki ɗin wannan shine shari'ar musulunci duk abin da ake son a tsare su ne waɗannan a su ne sauran bincike-binciken za su yi ta zuwa domin ai hukunci ko dai ya zama a ce maka tilas ka yi ne in kai kana da lada in kuma baka yi ba babu zunubi a kanka ko kuma kasance a ce maka ka yi amma in kai kana da lada in baka yi ba kuma ba komai a kanka ko kuma a hana ka in hana ka in ka aikata kana da zunubi Allah zai kama kai ma azaba in ko baka aikata ba to za a baka lada domin mutum yanzu ya baka ya fa lada za a rubuta mishi mutum ya kama bakinsa baya karya to lada fa ake rubuta mishi mutum bai yi gulma ba mutum bai ci haram ba duk lada ake bashi ba Allah madauki yana son alhakim hukuncin abin na gaba shine alhakim بعد أن عرفنا معنى الحكم في اللغة والاصطلاح يجدر لنا البحث عن الحاكم لأن الحاكم لا له لأن الحكم له من حاكم bayan mun san me ake ce ma hukunci a lugha da larabci a an ce mana alhukum huwa al-man'u ko li za su hakiman wa su miya li jamu dabbati hakamatan li anna ha tamna'uha ko a shari'a kuma kitabu Allah ta'ala muta'alliqu bi af'al al-muqallatin bil iqtida'i aw at-takhyiri aw al-wada' shine alhukum ko da kuma waɗannan kashe-kashen nasa to bayan mun san sa to yajibu ya zama mana wajibi mu yi bincike anil hakim waye to mai hukunci waye mai ba da hukunci li'anna al-hukma la budda lahu min hakim domin hukunci yana bukata wanda zai samar da shi ai to waye mai ba da hukunci a musulunci waye mai ba da hukunci mu a Najeriya waye mai ba da hukunci a Najeriya waye ina ne sos mu, ne waye sos mu na dokokin mu? majalisa majalisa mana majalisa ko ko ko upper house ko upper house ko kuma lower house ko red house da da da da green house wato yan majalisa na da TJ senate da kuma yan majalisa na wakilai su ne su ne su ne sos din su suke yanke hukunci a ingila su kuma su kuma parliament a ingila su ne su ne suke ba da hukunci suna cewa wai wai wai wai wai wai wai parliament na da supremacy suna da sovereignty sun ga dama kawai an san baban mutum an san iyayensa an san asalinsa sai su kalle shi su zauna sun ce wannan bai da uba Sun shi ke ya zama bai da uba sun ga dama wanda ba a san baban shi ba a titi aka haife sai su ce mai uba ne halattaccen ɗari saboda su da suke da shi to mu a musulunci waye ne ba da hukunci to kaga Allah ne su a wajen su wancan ke ba da hukunci ai shi yasa ake ce ma hukuncinsu hukunce su ake ce musu alƙawaninul wada'iyya man-made laws man-made laws dokokin ɗan adam wanda shi ya zauna ya ƙirƙira mu masu a najeriya wanda suke ba da hukunci su ne waɗancan majalisa da irin su ingila su kuma shi ne ake ce musu parliament house of lords da kuma house of commons ko to su ne suke ba da hukunci to a musulunci falhakim huwa Allah mai ba da hukunci shine Allah shi yasa ake ce masa ashari'u mai ba da shari'a to me malamai suke yi su malamai abinda suke yi albayanu anillah <laughs> su suna bayani ne abin da Allah ya ce so daga idan ka zo ka tambayi malami fatawa ya faɗan maka hukunci ba shi hukuncin ba a gidan shi ya samu ba ba daga zuciyar shi yake ba shi yasa sai ya ce maka ga dalili ne dalilin kana Allah kana rasulullah kaga an koma zuwa ga waɗancan usul din to kaga usulul ke kenan ba hukuncin shi bane ba shi ya kirkiro ba ba shi ya kakalo ba ba molan ka bane a shi zai faɗa maka abinda Allah ya ce shi yasa malamai suke ce musu almuwaqi'una anillah su suke signature on behalf of Allah suna sa hannu a makofin Allah suna wakiltar Allah su faɗan maka abin da Allah ya ce a yi mai shine shine wannan malamin qayyim ya rubuta littafin ta ya sama suna ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin malamai suka ce kama a shir muhammadu misali sayyidin rahmatullahi alai ya ce yana ganin wanda littafin duk mutumin da zai zama bai aikin ba da fatawa ko alƙali to dole karanta wannan littafin إعلام الموقعين عن رب العالمين littafi ne mai gayar mahimmanci in kana karanta shi kana fahimta shi ka ji kamar kana ka zaɓi da abin da kake ka jin daɗin cin shi to haka za ka ba za ka ga gajiya da karanta littafin ba Allah shi taimake mu to alhakim huwa Allah mai hukunci a musulunci shine Allah li'annahu khalaqal kauna biman fihi domin shi ya halarci duniyar nan da abin da ke cikin ta min insin wa jinni na aljanu da mutane li ibadati kuma ya halarci su ne dan su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala ce ban halarci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu sai dan su bauta mu Allah huwa al-ma'bud ونحن عباده شيني العبد اللغه العبد اللغه شيني الموطأ وان أكا تاكيش وان <laughs> أكا تاكيش شيني أكا تمشي العبد العبد وان أكا تاكيش هذا شيني العبد شيكم الله سبحانه وتعالى شيني المعبود وان أكي مبوتنا Shi ne wanda yake ba da cewa ga yadda yake wanda ya ta ƙarfin bayansa to kun da ne wannan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mun malaman mu suna cewa jinsin aljani da mutum Allah subhanahu wata'ala bai halicci su a ɗabi'a su zauna ba su ibada ba shi ya za wannan shirman malahida masu cewa ba Allah ba sai sai bauta ba mahaukata ne ko ka zama bawan Allah ko kuma ka zama bawan banza Ƙa'ida ce wannan amma a ɗabi'a ka wallahi ba za ka iya zama ba ibada ba to daga ko ka yi kai bawan Allah ne ko kuma ka zama bawan banza amma ba yadda za ka zauna ba kai ibada ba ɗabi'ar ka ba ta ba ka zauna ba ka ibada shi yasa ai su suna bauta ma ra'ayinsu da son zuciyarsu da abin da mutum suke tsara musu musamman mu namu na Najeriya ba irin waɗannan bakakin fata ba da ku suke ba wani ke rubuto musu ya faɗa musu ga abin da za su yi shi kenan sai su yi to sun zama me kenan sun zama bayansa sai daga ko ka zama bawan Allah ko kuma ka zama bawan banza wa muktaba zalika abinda in ka yadda cewa kai bawan Allah ne kuma Allah ya halice ka dan ka bauta masa ne to abinda haka ke hukuntawa an yubayyana lahumul manhaj alladhi yasiruna alayhi fi ibadatihi Allah ya mana bayanin abin da hanyar da zamu bi domin bauta masa domin da yace mu bauta masa zai fada mana tsari hatta ta kuna ibadatan sahihatan har ibadan nan ta zama ingantacciya muwafiqatan li muradihi jalla wa ala wacce ta dace da nufin shi Allah madaukaki da buwaya shi yace mu bauta masa to kaga wa zai tsara mana yadda zamu bauta shi وقد فعل ذلك ألا يا أيكة حقا فبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام سي أيقو دا منزني إلا كارا مصر أمنشي دا سلاتي وأنزل عليهم الكتب كما يسوق مصر للتقي ليبينوا للناس حكم الله تعالى يومن سبينا ما متعنيه كنش الله في كل ما يعتون وما يزغون أتكن دا أبن دا ذات أيكة دا كما أبن دا ذات بني الله يهكا kuma wani abin ban sha'awa mu manzon mu sallallahu alaihi wasallam da shine khatamun nabiyyin wa imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam shekara 23 yayi bayi da wani aiki kullun sai wannan karantarwa a tablighu anillah isar da sakon Allah shekara 23 yayi sannan awanninsa 24 da duka ba awar da ba ta mutane ba ce ba awar da ba ta mutane ba shi ya sa manzan Allah ta sallama a matsayin na annabi koyaushe aka je aka sallama masa a cikin gidansa zai fito kuma ya bada bayani sannan a cikin gidansa ma da yake ayyukan da yake aiwatarwa to yana yi ne don aikoyi koyi da shi shi ya ta habbai sai su shiga gidan manzan Allah ta sallama sai su je wajen matansa sai su tambaye su ce su ce mai manzan su me yake yi da daddare tunda su ba za su iya gani ba matan ne kawai za su iya ba da labari ce ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake domin gabaki ɗaya canjin fuskan manzon lasa salama shari'a ne manzon sama in bai san abu sahabbai ta fuska suke gane shi wa kana idza kariha shay'an urifa zalika min wajhihi ko fi wajhihi in bai san wani abu ta hanyar fuska ake ganewa kawai sai ya canza fuska to sahabbai sun gane akwai wata shari'a da aka yi a wajen ko ana so a yi ko ba a san shi. to shi manzo Allah sallama ar-rasulul muallim ne الرسول المقتدى به manzo ne malami mai karantarsuwa manzo ne da aka ce ai koyi da shi to wace rayuwar shi ce kake son ta koyi mana don Allah ku faɗa mu wani abu ne kai kake fatan ka yi shi ba irin yadda manzo Allah ta sama yayi ba wani ya faɗa min da Allah na shi shi wanda ya zaɓa kana da wani abu da kai kana son kai naka ne ba yadda manzo Allah sama yake yi ba in kaga kayi ya saba ma na manzo Allah sama to ya zama baka sani bane amma ma damar ka sani to yi kokari aiwatar kai irin yadda manzo Allah sama yi kai irin yadda manzo Allah sama yi so da ka rayuwar manzo sama ki ɗaya makaranta ce ko ba wani abin da za a boye nashi ba wani abin da za a boye nashi Allah ya aiko shi ne mai koyi da shi to ya za ka ce mana wani abu nashi ba za a faɗi ba ka ce ga wani abu yi amma ka a faɗa komai za a faɗa mana ya yake zama da iyalansa mu ma ne mu ci nasara hmm? ya yake mu'amala da su me fushinsa me farin cikinsa a cikinsu hmm? in kai mata ɗaya kake da ita ran na yi wannan bayanin ko anan ko a wani waje in mata ɗaya kake da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zauna da mata ɗaya ya ake zama da mata ɗaya ya taba zama da mata ɗaya shekaru shekarun shi ashirin da biyar ya yi aure haka ne ko? shekarun shi ashirin da biyar ya yi aure ya zauna da matan nan kwara ɗaya har sai da ya shekara hamsin suna tare shekaru nawa suka yi shekaru ashirin da biyar to shekara ashirin da biyar ya zauna da mata ɗaya shekara goma sha uku ya zauna da mata da yawa in kana da mata ɗaya manzon da sama zai koya maka a cikin rayuwarsa, za ka koya in kana da mata fiye da ɗaya manzon da sama ya zauna da mata fiye da ɗaya in kai baba ne manzon sama ma baba ne ɗaya bakwai ya haifa in ƴaƴanka maza ne manzon sama ya taɓa haihuwa ƴaƴa maza idan ƴaƴanka mata ne manzon sama ya taɓa haihuwa ƴaƴa mata in Allah ya maka shinkafa da wake Allah ya ma manzon Allah sama shinkafa da wake ya haɗa masa maza da mata idan kai kaka ne mazan sama ya taba zama kaka domin yana da jikoki ya ake mu'amala da jikoki idan kai sirki ne manzon sama shi ma yayi aure yana da sirkai wanda suka ba shi aure abubakar ya ba shi aure umar ya ba shi aure radiyallahu anhuma sannan in kai sirki ne ta taba aurar da yarka manzon sama ya taba aurar da ƴaƴan shi mata ya ake zama da sirkanka wanda kai ka ba su don Allah ku duba wannan abin sha'awa ar-rasulul mu'allim al-muqtada bihi manzal sama gabaki ɗaya rayuwar shi ta koyarwa ce to sai ka ce wani abu ga nan sai ka zaka ce ba ka bayani kan ga yadda manzo Allah sama ya kaza ba ka ce wai an zagi manzan an yi ma manzo sama an faɗa ma manzo sama abin da bai dace ba ana faɗi ne in ya tabbata ya inganta cewa ga yadda manzan sama ya muma ga yadda zai ina jin mun fahimci wannan abu to kun shi shine wannan ruɗin da wasu suke samu su kasa fahimtar rayuwar manzo Allah sama ba za a yi bayanin ta ba za a yi bayanin ta hatta fa abinci sai da aka faɗa mana wanda manzo Allah sama ya fi so abincin da manzo sama ya fi so me ake nufi ba a ce kai ma dole sai ka ci shi ba amma in kai masoyin manzo Allah sama ne kai ma za ka ji kana son wannan abu saboda soyayyarka da manzon Allah su salama ai bature ya ce love me love my dog in kana so na ka so kare na wai yana kan kare saboda in kana son shi to ka so karen shi to manzon sama hatta abincin da ya fi so kai ma ka ji a ranka ka fi son sa har malaman mu suna cewa daga cikin ladabi kada a ce manzon sama na son abu kaza kawai sai ka ce ni ban so an ce manzon sama yana son turare sai ka ce ni ban son turare ko ya kana da alaji in ka sa turaren nan zai cutar da kai kai ma ka ce kana so amma ba laifi ka faɗi ka ce ni dai matsala ta wallahi in na sa sai min sai ciwo ko kuraje su fito min har ka faɗi ka, amma wallahi ina son shi a cikin bayan zuciyata mm. ko za ma soyayya a zuciya take mm. a zuciya soyayya take iyaka tana da alamomi ne alamomin ta sun kai talatin in ji malam ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbi wani zahatul mushtaqin soyayya na da alamomi sun kai talatin amma a zuciya take الحب في القلب ولكن له أمارات هنا ده علامون الله كانت الله سارع من سمن الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك كتشي والشريعة الإسلامية شرعا متمسلنش آخر الشرائع إتسي كرشان شريعه بشرعته كل الشرائع تنسخ بازازي شرعا ما زال سلم ده إتسي أكي جوجة دكا شريعه ده ما زال سلم ينظر يا جوجة دكا وتشرعه جاءت أحكامها وكنت وكنت شرع المسلمين في سنزو مبينة مبينة في القرآن الكريم الكتاب الخالدي أتكلم القرآن من جرى لتعرف أن نزيد وما جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال الإتق والخدر annabawa sun zo da mu'ujizozinsu duk sun kare suna a samu sa shi ne wani zai rubuta littafi wasu sunan littafin a samu sa wai babu a samu sa yanzu muna da ƙwar'ani ka kama na a samu sa hmm? babu ina iya wa isa lil amwat annabi isa da ya kira ya matattu yana eh, nan babu kaga waje ita na bi hakimin ghairi sarebe. manzon sama ya zo mana da alkur'ani mai hikima wanda ba zai kare ba ayatuhu kullama talal majajudatu ayoyin alqur'ani kullun tsawon zamani sababbi suke ƙara zama yazinuhunna jamalul isqi wal idan san tsufa da dadewa sai ya ƙara ma alqur'ani kyau sai kana tsufa ne kana kukushewa shi kuma qur'ani yana ƙara dadewa kuma yana ƙara kyau wasu alamomi na gaskiyar ƙur'ani suna ƙara bayyana in ana karanta shi sai ka ji ko ba ka ji ko ba ka fahimtar larabci sai ka gane cewa wannan ba magana ɗan adam ba ce hmm. kawai sai dai ka ce abin nan a sautu sautul ƙari wal harfu harful bayan hmm. harafin na Allah ne amma sautin da ya karatu ne amma asalin harafin na Allah ne daga Allah suke an je congress congress na america majalisa america ake karatun ƙwarani sai da mutum goma sha biyu suka musulunta saboda mu'jiza alqur'ani labari ne na gaske a sheikh mahmud khalil husari wajen 60 wajen 1960 suka je da shi da jamal abdulnasir shugaban kasar masar suka je suka je america wata ziyara har da shi aka je ya karatun ƙwarani mutum goma sha biyu suka musulunta a congress na america saboda tasirin alkur'ani waje ita na bi hakimin gairi munsari ne so da kamanta masaka da yahudiya ila siratin mustakin duk wanda ya riko da shi Allah zai shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya to ja'at ahkamuha mubayyanatan fil qur'an al-karim kitab al-khalid wa fi sunnah al sannan kuma hukunce hukuncen shari'a suna nan a cikin sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam sunnonin manzon Allah sama sune suke fassara al allati hiya wahyun sanin wadda sunna ita ce wahayi da biyu wa ma yantiqu anil hawa annabi sama baya tafci faɗi baya faɗin son zuciyarsa kawai ya faɗi wani abu molanka shine alhawa son zuciya in huwa illa wahyun yuha duk maganar manzo sama da ayyukansa da rayuwarsa gabaki daya wahyun yuha wahayi ne ake masa shi daga Allah madaukakin sarki annabi sama za a zo a masa tambaya sai ya shiru ينتظر jiran Allah جرى الله amsa sai an ba shi amsa sannan sai ya sanar وكذلك ما ثبت من طريق الاجماع هكذا ابن ده يثبت ta hanyar ijma'i domin ijma'in al'umman manzo sama hujja ne annabi sama a hadisi ingantacce ce inna allaha la yajma'u ya ala dalalati allah bai haɗa al'umma ta akan bata shi sai abin da al'umma ta yi ijma'i akan sa to addini ne kuma kauce masa saban Allah zai iya kawo mutum zuwa ga kafirci kawai kiyas ko kiyasi duk wannan mun yi bayani kansu ne ake ce ma kiyasi ko innahuma sabitani bil kitabi wa sunna da ijma'i da kiyasi duk sun tabbata alqur'ani da sunna qur'ani ya goyi bayan ijma'i ya ce akwai ijma'i ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا duk wanda ya manza Allah ta salama cin baya cin duniya ya saba masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba ita mummune take kai ba an yi ijma'i sai ce shi je ke je je shi sha ne to ni wanda ma ta walla za mu jibinta masa abin da ya zaban makansa lahira wa nuslihi jahannam ranar lahira kuma mu kona shi da wutar jahannama wata at masira tir jahannama ta munin ta zama mutum makomarsa Allah ya tsare to kaga akwai kiyasi akwai ijma'i wa kullum minhuma la budda min i'timadihi ala dalilin khassin fil mas'ala kowanne kuma daga cinsu to dole ya kasance ya dogara da wani dalili ke a mas'ala kaga ba kowace aya kawai zaka jawo in ana maganar aure sai ka jawo ayar ta ujidi ba kowanne akwai dalilin hasun kowace matsala tana da dalilinta ka jawo mata wa bi hada nasil ila anna al-hakim huwa Allah azza wa jalla da haka ne zamu kai ashe ne hukunci shine Allah madaukakin sarki Allah shike bada hukunci in al-hukmu illa lillah ai hukunci gabaki ɗaya na Allah ne ya qussu al-haqq Allah shike bayanin gaskiya wa huwa khayrul fasilin kuma shine mafi alkhairin masu rarrabewa in kana son a rarrabe maka hukunci to ka koma wajen Allah wallahu yahkumu Allah yana yin hukunci la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda yake ya daga hukuncinsa yace bi masa ba bari ya atilin eh. wa huwa sari'ul hisab kuma Allah shine mai saurin hisabi a cikin awa ɗaya zai yi hisabi wa inna yawman inda rafiqka ka alfi sanatin mimma ta'uddu وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب kaga Allah zai yi sabi saboda a duniya kai abin da ya ce maka kai kuma ga tsari nan da kyau tsari an tsara wallahi tallahi in dai mutum yana da lafiyayyen hankali ya san musulunci shine gaskiya kai dai ka san ba za ka kalli waɗancan wasu can a ce wai addinin da ka suke ba wani ɗan uwa yana ban labari ya ce sun je da awa kudu kudu ta najeriya suka je wani suka tarar da baba da mama da 'ya'yansu gansa magansa mamata sun kai su biyar duk ɗaki ɗaya ake haɗuwa a kwanta kuma katifa ɗaya ƙatotuwa kai dai kana ganin wannan kasan maguzanci suka je suka karɓe su hannu biyu Cikinan su ku ne su ma aka ce da aka ce musu bismillah amma da irin yaran su can ba bismillah su ce bismillah ne dai da hausa ke su musu su ma anan za su kwana a nan ɗakin duka za a haɗa a kwana ga mama ga baba ga ƴaƴan su mata gan sama gan sama guda biyar sannan su kuma ga su uku maza aka ce ga su nan su shiga su kwana a kwana a ɗaki tare normal kuma wai ba komai har ma baban yana cewa su sai su matsa su matsa musu su sauka daga kan katifa sai su ba su katifa su kwanta su kuma su ci su kwanta a ƙasa a ɗaki ɗaya to kaga musulunci ina zai yi da wannan to don Allah mu gode ma Allah babban ni'imar da Allah mana ita ce da ya zaɓe mu muka zama musulman nan wallahi ni je musulunci ya mun wallahi wallahi ina jin daɗi wa hukmullahi ta'ala hukuncin Allah mulzamun lil ya zama tilas kan halittunsa in Allah yanke hukunci to tilas ne shi halittunsa su bi fa yahrumu ta'tiluhu kulluhu fa yahrumu kullihi ya haramta a ce a bata hukuncin Allah gabaki daya ko kuma a zaɓi wani a bata wani kuma ya aiki da shi haka tu'minuna bi ba'd al-kitabi yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi wa takfuruna bi ba'd ku butulce ma ɗayan bangaren da jaza'u man yaf'alu zalika minkum to ai sakamakon wanda ya aikata irin wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya shine ya samu tabewa a duniya shine abin da ake ciki yan uwa a yanzu duk wahalar da ake ciki a yau a duniya barin shari'a Allah ce domin ka lura duk mutanen da suka kankane ma shari'ar musulunci za ka ga har yanzu rayuwarsu akwai seti a ciki da daɗi in ka riƙe shari'a Allah a gidanka to za ka ga natsuwa a gidanka ko da an ka fito waje ba za a yi shari'a ba domin ba a hannun take ba amma a gidanka ka tsare أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم ku fara الله في بلادكم كفارة عيد a الله a kawunanku da gidajenku allah zai الله muku ita a أكثركم kowa ya gyara gidan shi uba ya tsara shari'a Allah a cikin gida matarsa ko matansa su tsara shari'a Allah a cikin gida a matsa ma ƴaƴan su bi shari'a Allah madaukakin sarki to in aka fito za a samu unguwa mai bin shari'a Allah can gidan an bi can gidan an bi can gidan an bi gida uku na hada unguwa kai akwai wani gari sunan shi garin mutum daya mutum ɗaya kafa garin a tarihi akwai garin da ake ce mishi daki takwas to ɗakuna takwas ne a garin kuma ya zama gari asali kafin yanzu ya zama daki dubu takwas kila kaga shi ne wannan so ka mu fara yi kada mu ce dole sai shugabanni sun aiwatar da shari'a sannan mu ma za mu a'a ayyukan da aka dora musu ba su bi karshe ashirin cikin ɗari ba mu kuma akwai tamanin a kanmu mafi yawancin shari'a Allah duk kai da kanka za ka iya aiwatar da ita amma muna yi هذا هذا السؤال الذي ينبغي أن يلقى علينا ونجيبه تنبغي دي كما kamata a mana kenan la ba mu iko to duk in aka kauce ma shari'a Allah sai an samu sannan aka tafi lahira a mai da waɗanda suka aikata haka zuwa ga mafi tsananin azaba Allah ka tsare Allah ka tsare mu daga alhizbi fil hayatid dunya ka tsare mu daga ashaddul azabi fil akhirah to amma haka na samuwa ta hanyar matsara shari'a Allah a tsara shari'a Allah hukunce-hukuncen aure da nemansa da saki da dawowa da mace da idda sun fi faɗi a shari'ar mutunci fiye da hukunce-hukuncen haji duk wanda ya karatun fikihu a cikin mu nan ya san haka kitabul hudud da kitabul qisas dukkaninsu ba su kai kitabun nikahi da kitabun talaki ba da ake da al'idda kaga duk cikin gida ne na amma da haddi da kisasi aikin gwamnati to ita ba ta yi ba mu komin mun yi namu za mu yi namu sai mu bar namu saboda ita ba ta yi ba kana jiran gwamnati za ta zo ta ce maka ga yadda za ka zauna da matarka eh? ita ce ragowanta da wannan kai kai za yi naka a cikin gida yana jiran gwamnati ta zo ta nuna maka yadda za ka yi tarbiyyar 'ya'yanka a gidanka ba ka jira fa'i za ta nakabal muslim idan musulmi ya kauce ma a tsari al-mustaki hanya wacce take mai kakkiya shine ta nakaba wastabdala bi ahkamin lahi ahkaman ukhra ya musanta hukunce hukuncen Allah ya zabo wasu hukunce hukunce can na gaba ayyan kana mahdabuha ko daga ina aka samu waɗannan hukunce-hukuncen kare ko na parliament ne ko na house of abin da house of senate ko house of representatives duka mu'taqidan falahaha kuma mutum ya ji a zuciyarsa cewa ai waɗannan hukunce-hukuncen sun dace su ya kamata a yi wa adama salahi lahi ta'ala kuma yana jin a ransa cewa ai shari'a Allah ba ta dace da mu ba muna rayuwa a 21st century hmm. eh, sannan a ce abin da aka saukar da shi shekaru 1400 da wani abu 1500 eh, ba wani abu ka ce wasu za a ɗauko ai mana to mutum ya ji haka to tara, mutum ya aikata kafirci ku duba sharaɗin fa mu'taqidan salahaha wa adama salahi shar'in lahi mutum yana jin waɗannan hukunce-hukuncen su suka ci kuma hukunce-hukuncen Allah ba su dace da mu ba to mutum ya yi kafirci duk wani wanda zai zo ya kirkiro maka hukuncin dan aka gangara aka gangara ba zai kai zuwa ga sunna ba ba zai kai zuwa ga qur'ani ba ba zai kai zuwa ga jima'i ko kiyasi ba kuma ka ji cewa hukuncin nan yayi daidai kuma shi ya kamata a bi na Allah ma a aje shi gefe guda wai iyazu billah astaghfirullah to mutum ya aikata kafirci ya aikata kafirci amma idan mutum matsa masa aka yi ya tabbatar da hukunce-hukuncen nan ba na Allah ba ne kuma a zuciyarsa ya tabbatar da cewa na Allah shi ne daidai amma ya tsinci kanshi a wani yanayin da dole su ya bi waɗannan dokokin babu laifi sannan akwai hukunce-hukuncen da ɗan adam yake ƙirƙirowa waɗanda kila za su iya dacewa da shari'ar musulunci ko sun dace ma da su to ko da wanda ya ƙirƙiro hukuncin bai ce na Allah ba ne kai lokacin da kake bin su ka ji cewa hukunce hukunce ne da kake yin su dan Allah madaukakin sarki i ta yaya yanzu misali dokokin hanya sun dace da hukunce hukuncen shari'a ko ba su dace ba an samar da su ne saboda ne saboda maslaha jalbul maslaha da daf'ul mafsada sai a ce ba dokar titi kawai sai a ce a zo a haɗe wani ya zo ya haɗe kawai eh, me zai faru kaga sai mutuwa kila amma sai aka sa dokoki waye ke da hanya waye ke da hakkin ya shigo waye kuma wajibi ya jira wancan sai wancan ya wuce in kana tafiya a titi ta ina ya kamata wani bangare ya kamata ka tafi a matsayin ka na tafiya in wanwaye ne shi kuma mai tahowa shi kuma ta ina ya kamata yi me ya kamata mota ka ta zama tana da shi kaga duk waɗannan sun dace da shari'ar musulunci to amma kila waɗanda suka kirki su su ba su kirkiro su dan Allah ba mm. to kai ka bi su a matsayin dan Allah dan Allah ya ce maka ka bi shugabanni sai akwai inda aka ce wa atiul atiul ya ayyuhal ladina amanu atiul Allah wa atiur rasul ulil amri minkum ko mm. to su sun kirkiro hukunce hukunce ba su ce Allah ya ce ayi ba to kai sai ka ji a ranka tunda Allah ya ce a bi su kuma waɗannan dokokin da suka kafa sun dace da abin da Allah ke so sai amma in suka kirkiro dokokin da kai tsaye sun saba mana Allah to anan ba za ka musu biyayya ba imana kuma yanzu misali sai a ce kaka aurar da yarka sai ta kai shekara sha takwas kuma ga ta ta girma wannan dokar waye doka Allah ce ta ci karo da doka Allah ba za ka bi ta ba yarka ko shekarun ta takwas in ta girma ka aurar da ita shine zaman ka. a musulunci babu shekara aurar da namiji babu shekara aurar da mace na na aisha radiyallahu anha manzon sama ya aure ta shekaru shida duk da wasu ba su san a faɗi hmm. girman su ba irin namu ba ne. ya tara da ita kuma ya tare da ita a matsayin su shekara tara girman ta kuma ba wata matsala da aka taɓa jin ta ko kana da tarihin cewa na na aisha sai da ta shekara hamsin da wani abu a duniya sannan ta rasu kuma ta rasu da lafiyar ta lafiyayya ce ita ko ko kaji an ce tana da wani ciwo hmm. to girman jiki daban amma na na fatima in ka kalli shekarunta kusan sai da ta shekara sha takwas sannan manzo Allah sama ya auren da sai da Ali ita domin ta girma na Aisha nesa ba kusa ba saboda me ita kuma jikinta bai da girma to aurar da yarinya yana tasowa ne gwaggwadon bukata ta yi girman da za a aurar da ita a aurar da ita ba ta da girman da za a aurar da ita to ba za a aurar da ita sai lokacin girman ta ya zo shi ke nan shari'ar mu in fahimci wannan akwai abu mai wahala so da ka zai iya yiwuwa yarinya ta girma kai ta fi shekaru amma kuma ga kanwarta ta fi ta girma kuma sai Allah ya ba kanwar miji sai a jira sai a ce sai wacce ita ma jikinta ya ƙara girma sannan a haɗa sa aurar da su a aurar da kanwar lokaci yayi ita Allah ya kawo lokacinta ita kuma wannan ita ma Allah zai kawo lokacinta ta yi auren Allah ya kawo mata miji kuma kila jikin nata ya girma shi kenan to me wahala fahimtar wannan amma sai wani zai ce sai an kai shekara goma sha takwas a daidai lokacin da kuma gashi ana ba da labari cewa a shekara goma sha uku an yi mata ciki mm. cikin da ba uba mm. cikin da ba uban shari'a yana da uba amma na banza mm. amma babu na shari'a duk shekara goma sha biyu a inugu nan ba ruwa faɗi jiha a jarida na karanta a inugu aka samu baban da ya lalata ya lalata diyarsa ya mata ciki shekarunta goma sha uku kuma duk an faɗi kowa ya sani jaridu sun ɗauka gidajen talabijin duk sun nuna a inugu to ne ba a magana kan wannan sai mu ne da musuluncinmu ya ce a yi domin kara mata a zauna lafiya yanzu yara yan kurama yan sakandari da waye da waye da suke zuwa da samu abubuwan mugayen labarai da suke tashi shekarunsu nawa ne shekarunsu nawa ne ba su da shekaru masu yawa amma jibi labaran da ake ji mara daɗi sau da ka aure a musulunci bai da shekaru duk wanda ya cancanta ya aure ya aure in namiji ne duk wadda ta cancanta a mata aure mace a mata aure shi ce ba wata ƙa'ida shekara bukata ta taso ya kai matsayin yayi yayi ta kai matsayin a mata aurar da ita shine zaman lafiya Allah ya ganar da mu wannan to kaga ba wata doka da wani zai sauke ko ya ce ya sa ka'ida shekaru har a ce wai da limamin da aka a auren a masallacin shi da shedin in kuka ji shekarun da aka sa za a daure su sai kun sha mamaki to sai a zo a kama limamin ne laifin shi ya daura auren yarin yarinya da bata kai shekara goma sha takwas ba dan Allah wannan kasar za ta zauna lafiya kaga wannan dokar waɗanda suke ma kirkiro ta kaman ina jin ko me ya same su oho lokacin da suke kirto sun tabbatar da ba za ta yi aiki a ƙasar nan ba sun tabbatar da ba za ta yi aiki a ƙasar nan ba doka kwano ma aka zo hula kwano aka sata a najeriya mutane ga sunan duk suna tafiya suna hawa mashin ɗin su lafiya lau na wani abin da dokar corona an sa ma mutane su rika sa face mask mutane su kai watsi da ita sai wannan dokar ce da ta shafi rayuwarmu za ka zo ka ce mana ni ka san kai ma kawai kana ɓata lokacin Allah shirye mu ya ganar da mu to da haka Allah shi ke ba da hukunci amma yana da wakilai a ban kasa masu bayanin hukunce-hukuncen da su ne malamai da masu zartarwa su ne alƙalai so daga kada musulmi ya zaɓi wani hukuncin Allah ya bi wani hukuncin kuma bai masa ba wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne kafirai kaji a ranka cewa hukuncin Allah bai dace ba ai ya tsufa wal iyadu billah astaghfirullah to mutum ya kafirci fal hukmu lahu azza wa hukunci na Allah ne la li ba na hankali bane kuma ban faɗa muku wani sirri dokokin turawa da yawa wallahi satan an sari a cikin nazari da ake mai zurfi french law dokokin ƙasar faransa gabaki ɗaya kashi casa'in da biyar nasa sun ci shi ne daga cikin mazhabin al'imamul auza'i kawai za ta ansa kawai suka je suka canza mai fenti suka canza yara amma cikin al'imamul auza'i abu amur abdurrahman ibn amur al'auza'i a dimashqi ɗaya daga cin malamai sa'o'in al'imamu malik cikinsa suka ɗauko suka sata a lokacin da suka mallaki ƙasashenmu ƙasar da faransa ta mallaka cikin ƙasashen da faransa ta mallaka akwai sha abin nan shi yasa za ta ga ai suna french a makarantunsu suna french har yanzu ana yi in ka je kasar syria a matsayin za ka yi karatu to in ka ga dama za ka zaɓi french language ka karanta amma asalin yaren da su amfani da shi larabci to da suka shiga cikin wannan kasar abin da suka kwasa ke nan suka kwashe littafin al-imamul auza'i rahmatullahi alaihi dan kasar ne a nan ya rayu sai suka kwashe fiƙihunsa da rubuce-rubucen da suka samu sai suka je suka canza musu fassara suka zaɓi wanda za su zaɓa suka watsi da wanda suka gaba za su iya aiki da shi ba kun ga abin da suka yi ke to satan ansa suka yi shi yasa za ka ga wasu dokokinsu sun dace da rayuwar ɗan adam kuma sun dace da hankali sun dace da shari'a da yawa za ka gani mai waka da ya ce wai ya je amerika ya ce ba sa sallah amma sai rike dokokin ubangiji mutum zai sallah kuma ya rike dokokin ubangiji abin da yake nufi wani na nufin suna da tsarin rayuwa tsarin su domin sata an sa suke suka sace suka canza fenti shi kenan sai suka aiwata a gani su zaka wannan abin alfaharin mu lali akalin ba a ban mu hankali ba in aka ban mu hankali a ce hankali zai samar da hukunce hukunce to ba za a zauna lafiya ba domin hankali na ba irin haka bane wala ne gairi sannan ba na wani hankali bane shari'a ta Allah ce ba ta hankali ba ce wai abin ma hankali mun yi bayani kan hankali da matsayin matsayinsa a shari'a ran nan ko shi hankali ala ne tool ne na'ura ne shi abin amfani ne yanzu wannan kawai na kashe ta ta na aiki sai na kunna sai ta yi aiki ba zan ajiye ta kawai in ta kallanta ba a sai na seta ta sai na sa ta ga abin da nake so to hankalin ka kai kake seta shi shi yasa ba shi yake samar da hukunci ba shi yana aiki ne yadda ka san ana sa masara a cikin gari a cikin nan inji sai an kunna injin din sannan wani zubin a ce ta yi lukwai lukwai wani zubin sai a ce ma yaro ƙarji za ka min na fati hmm. ka je ka ce ƙarji za a yi na fati kuna shan fati a nan ko? su kaga tsakin shi an shi ana son ya zama bantara bantara ne a'a ka ce su yi mini kwarje amma na dambu ko na burabusku shi kuma ana son shi yi riri ne kaga duwa aka ba umarni inji mana inji inji sannan akwai nika akwai jajjage akwai nika lukwi lukwi ko da kayan miya zanna akwai jajjage to haka hankali yake abinda ka sa mashi ka ce shi kake so yi shi zai <laughs> in ko ka ce shi zai maka komai to za ka haukace shi yasa akwai mutane da ake ce musu al'ukala ulmajani masu hankali ne amma mahaukata akwai su malamai sun yi rubuce-rubuce a kan su al'ukala ulmajani. da hankali a hankali kana ganin su masu hankali ne amma mahaukata ne kaga mutum ya sha malam-malam amma idan ya faɗa maka wata magana sha'uzu billahi la qabla wuhudi shar'i wala ba'dahu tun kafin shari'a ta zo ta musulunci kuma bayan shari'a ta zo ba hankali bane ke samar da shari'a Allah ke ba da shari'a wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma Allah ya ba da ka'ida cewa ba zai ma kowa azaba ba sai ya aiko masa da manzo shi yasa ya aiko mana da manzo ya zauna a cikin mu shekaru ashirin da ba aikin da yake sai karantar da mu na ce mu ina nufin magabatan mu domin daga gare su maka karba addinin musulunci shi kaɗai ne addinin da ke da sanadi daga wane wane wane wane har akai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya shirye mu Allah ya kara mana fahimta a cikin shari'ar musulunci shi ma wannan mun gama shi sai in Allah ya kai mu darasin gobe in Allah ya kai mu majalisi na shida zai zama ko insha Allah sai mu tashi alhukumatu kilifin da aka faɗa mana za a shiga a mana bayanin sa da zurfi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun zo ƙarshen wannan darsin na yau sai kuma darsin gobe kuma kamar da suna ta gabata jiya idan Allah ya kai muka karatun gobe da su bayi ko karatu ya tsara kenan sai kuma wani lokaci malam ya da uzurin da ya bijiro masa wanda zai sa ya bar gari ba tare da mun kai karatu ranar alhamis ba ranar eh, alamis na ma'ana ba tare da karatun mata na gobe ba da kuma karatun magarba da isha'i na gobe daga mun yi karatu na gobe ba this time insha Allah ta'ala karatu ya tsaya mutane suna turo da mai cewar kai da an yi gaggawa da Allah wala yayi hakuri kaza da kaza jiya da zai mutane sai fikira na a waya to wannan wani abu ne wanda abinda Allah ya kaddara kenan kuma ya hukunta muna fata ubangiji Allah ya saka da alkhairi sai kuma karatu na daya na rana na safe kai karatu mata insha Allah ta'ala za a yi karatu yanzu mata za a yi kuma tsakanin magriba da sha insha Allah ta'ala muna fata Allah sun yi albarka Allah su hana ta Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji ko aiki kan da mu akwai gobe wannan eh akwai gobe wannan eh gobe akwai wannan gobe insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi